ko hmm? adamul daga cikin illolin hawa bin hawa adamul intifa'i bil qur'ani wal mawa'id hawa ke hana amfanuwa da qur'ani hawa ke hana amfanuwa da wazi alhawa ya yasuddu an fahimil qur'ani hawa na hana fahimtar qur'ani بمواعده وأحكامه وقد كان أصحاب الأهواء ينهوى يستمعون القرآن من فم النبي سكن قرآن إذا قباتين النبي مباشرة ومع ذلك لم يكونوا ينتفعون به يقول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم منهم سكن منافقين ان hawa yastami'u ilaika zai tsaya ya saurare ka ya zo karatun ya ji karatun hatta idza kharaju min indika sai sun fita daga wurinka qalu lil ladina utul ilma madha qalu ani me aka me ake magana ne da su akai ulaika alladina taba Allahu ala qulubihim wannan Allah riga ya kulle zukatansu an riga an sarrafa ta an shirya ta akan fata bata san komai ba sai ɓarna an yi programming ta akan bata sau daga nan ko ina aka danna bata za ta fito da shi wattabu fa adamul istijabati rashin amsawa da awamirul qur'ani was sunnati هي dalilu tiba'il hawa فإن لم يستجب فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم idan ba su amsa maka ba ai ka san mutanen nan hawansa suke bi ka dubi tafsirin nan na safe ina kura a magana ta ga ta filla filla ta. to wai me muke yi ne menene ya faru ne me ya samu al'ummanmu ne وعن علي رضي الله عنه قال إنما أخشى عليكم اثنتين النبي إنا مقطورا أبو أبو دابيو طول الأمل دوغن بوري واتباع الهوى دبين صاري فإن طول العمل دوغن ينسي الآخرة wa inna tiba'al hawa yasuddu 'anil haqqi na tare mutane daga gaskiya wa inna dunya qad tarahalat mudbira duniya ta shirya ta bada baya mana ta tashi ta yi baya zamana ta koma ta koma inda ta kullu wa innal akhirata muqbila kuma ita ko lahira ta danno ولكل واحدة منهما بنون كوانا دا يعيشي فكونوا من أبناء الآخرة كذمو دا اللاهرة فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل يا حساب موسوعة المفصلة